يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون masu yi musu hidima suna kewaye da su da wani mazubi na zinari da kofuna waɗanda ba su da mariki a cikin aljanna akwai duk abin da rai take sha'awa kuma idanu suke jin daɗi da nisa za ku zauna a cikinta ba za ku fita ba har abada.